ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين don haka ku gudu daga azabar Allah zuwa ga ladansa ta hanyar yi masa biyayya da barin saba masa ya ku mutane hakika ni mai gargadi ne gare ku daga azabarsa gargadi ne